ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب Hakikanin addini karɓaɓɓe a wurin Allah shine musulunci, shine miƙa wuya ga Allah shi kaɗai da yi masa ɗa'a, da sallama da bauta gare shi, da imani da manzanni gaba ɗaya. har zuwa kan su annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda Allah ya cika manzanci da shi ba zai karɓi wata shari'a ba tashi ba. Yahudawa da Kiristoci ba su yi saɓani a cikin addininsu ba, suka rabu ƙungiya-ƙungiya, jama'a-jama'a, sai bayan da hujja ta tsaya a kansu da abin da ya zo musu na ilimi, saboda hasada da kwaɗayin duniya. Duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah, waɗanda ya saukar ga manzansa, to haƙiƙa Allah mai gaugawar hisabi ne ga wanda ya kafirce masa ya ƙaryata manzaninsa.